بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانصحنا بما علمنا يا رب العالمين يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana yau muna sha biyar ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta 1440 cikin yardar Allah tabaraka wa ta'ala ya sake dawo da mu da domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alqur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta kuma gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu za mu tashi daga inda muka dakata a darasi da jiya muna cikin sura mai albarka suratu al imran aya ta nawa ce mana 33 akan aya ta 33 a cikin wannan sura mai albarka suratu al imran idan ba mu manta ba mafi abin da wannan sura take karantar da mu shubuhohi waɗanda makiya musulunci take kokarin tsawa cikin musulunci da yanda ko musulunci yake kokari ko Allah tabaraka wa ta'ala yake kare musulunci daga waɗannan shubuhohi to abin da ke tafi a cikin waɗannan ayoyi da zamu karanta yanzu malam yake summa zakara qisasa ga waɗansu kisoshi nan za a karanta da mu su in Allah tabaraka wa ta'ala ya so waɗanda kai kayfa yujibu Allahu du'a min ibadihi salihin za su karanta da mu za su nuna mana yadda Allah yake amsar addu'a daga bayan su na kwarai allazina sakamilu shuruta qabul du'a waɗanda suka cika shartar karɓar addu'a akwai sharuɗa waɗanda aka gindaya na karɓar addu'ar mai addu'a in mutum ya cika waɗannan sharuɗa su ana fatan duk addu'ar da ya Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi wannan addu'a ta zama amsarsa to za a ba mu waɗansu cikin soke na wasu mutane daga cikin bayan Allah wa'anda suka suka wa'annan sharuɗa suka yi addu'o'i Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa addu'o'in malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha tabaraka wa ta'ala ya ce inna allaha astafa adama hakika allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi annabi adam wa nuha da kuma annabi nuh wa ala ibrahim da zuri'ar gidan annabi ibrahim wa ala imran da zuri'ar gidan wani mutum da ake kira imran allah ya zaɓi wa'annan gidaje fifita su ala al'alamin a sauran talikai a jisa sauran mutane a bisa sauran bayin Allah ta anda Allah tabaraka wa ta'ala amsar addu'o'in mutanen wannan gida Allah annabi Adam da farko danne danne kasance shine manzo na farko hasali ma shine mutum na farko shine Adam inda aka samu dan Adam daga wajen dukkan mu aiki, shi ga wannan ba karamar daraja bace ba ba karamar dauka bace ba Allah ya yi ma annabi Adam da aka ambata mana annabi lo kasancewar annabi lo kuma shine farkon manzo shine wanda ya fara yin wa'azi shine wanda ya fara yin fada da shirka ana bauta ma wani Allah ba Allah ba ya ce kala 150 yana wa'azi mutane suna karyatawa yake kala 150 an ce kwata-kwata a duniya mutum shidda ne ko mutum takwas suka mutunta shekara ɗari tara har shekaru hamsin aka samu mutum takwas su ne mafi kololuwa suka amfi musulunci sai aka ambaci annabi ibrahim ko zurfar gidan annabi ibrahim saboda kasancewa annabi ibrahim amincin allah ya tsara tabbata a gare shi daga kan annabi ibrahim abinda ya taho har annabawan ƙarshe har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to duk zurfar gidan annabi ibrahim duk jikoki duk wani annabi da ya fito bayan annabi Ibrahim to cikin tsakan annabi Ibrahim ya zama kakan annabawa an gane wannan ko ban annabawa kakan annabawa to sai kuma ba raba aka ambaci wani ali Imran Imran din nan ba annabi bane shi ma ɗaya ne daga cikin mutanen kirki amma ya fito shi ma daga gidan annabi Ibrahim ne shi ma kuma da kudin shi an samu zuri'a ne albarka ta fita har ya samu jika annabi daga nan abubuwa suka take wato Allah ya an ambata mana darajojin da ya titi da waɗannan gidaje da su ta yadda yake amsar addu'o'i daga mutanen wayannan gidaje dan haka ma ayat ta ga Allah ya nuna mana juzur a ɗaya sai ya ce zurriyatan min ba'd والله سميع عليم وإن من da جد أتأمتا من ذرية وتئل ذرآت بأرها من بأر وزسائك تسكي دكتاك جدت سوكي قيل dukkanin mu dai tushen mu daya shine annabi Adam inda kaga mutum dan adam wannan kenan dukkanin malamai ko kuma dukkanin aqidar tauhidi tushen ta daga annabi Nuhu shi ya soma wa'azin war da ki da tsakuwa ya fara fada da shirka wannan kenan dukkanin wani gidan annabta tushen shi daga annabi Ibrahim saboda haka tushen abin da ne wallahu sami Allah ne ji ne ga addu'ar ne addu'a ali kuma Allah masani ne akan abin da ne addu'ar yake addu'a to sai Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu abin addu'a yanzu za a ci gaba da rarrabe muna yanda Allah yake amsar addu'an mutanen kirki sai Allah ya ce إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka tuna wa mutanenka ya Muhammad in qalat imra'at imrana a lokacin da matar wannan bawan Allah imrana sai alƙawari sunanta Hannatu binti Bakor Hannatu diyar Bakor sai alƙawari sai rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi badani muhabara nayi maka alwashi nayi maka alƙawari abin da ke cikin cikin nan nawa in na haife to zan ya ki zan sanya shi muharram ma'ana ne hidimar masallaci wanda zai da wani aiki sai hidima ta masallaci fataqabbal minni ya Allah ka amsa mani wannan alwarki nawa innaka antas samiul alim hakika kai ne amsar addu'ar mai addu'a ne mai jin addu'ar mai addu'a ne masani ne kuma akan abin da mai addu'a yi addu'a wannan mata sunanta Hannatu binti Faqur lokacin da shekaru suka dan yi zurfi ta bata samu ciki ba ta roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya bata ciki to alawatu da sai ma Allah Allah tunda hakka ta eh, bani wannan ciki nayi maka alƙawari duk dan da zan haifa to zan ya ki a hannun masu ibada ga masallaci wannan abin ya faru ne a Jarno Kudus Jarno Kudus din da ta yanzu tace za ta kai shi wannan masallaci ne birnin Qudus ya zamo mai tare tare ne gyare gyare da sauran ayyukan masallaci zai je kai cikin kwalitin masallaci Allah akbar ana nan tana jin ciki tana jin ciki har kafin ta haihu sai Allah ya karɓi rayuwar mijinta shi Imran din nan sai ya rasu فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإن ذريتها من الشيطان الرجيم الله أكبر فلما ورأتها أدوك فينا تحيي فيسا كنت أكتي تحيي فيسا لما أنت تحيي فيسا أتيكي لما تحيي sai ga shi kuma ta haifi ita ma kanta da ta duba ta ga mace ta haifa qala sai ta ce tana yanka hangari ga Allah rabbi ya ubangiji Allah inni to kuma mace wallahu a'lam ma wa Allah kai ka san abin da na haifa ka ji ni sanin me ka bani amma dai ga dukkanin alamu da abin da aka saba walaysa zakar fal unsa namiji bai zama kamar mace ba musamman a wajen hidimar masallaci a wajen abin da ya shafi ɗakin Allah to amma duk da wannan ina mai godiya gare ka ya Allah wa inni sammaytuha maryama nayi mata suna maryam wa inni uqizha ina neman mata tsari duka daga wajenka ya Allah wa zuriyataha da ita da ƴaƴan da zata haifa ina neman mata tsari min shaytan rajim daga shaytan jefafe kada ya kusanto ta kenan ko da ba za ta samu damar aikin masallaci ba to Allah ta kare ta daga sharri shaytan an haifi Maryam ba ta kuka ba an haifi ita ma da ta haifi na kan Annabi Isa ne kukan ba dan ya tabbata a hadisi inna maza Allah yake cewa ma min mauludin illa maslahu shaytan hina yuladu wa yastahillu sariqan illa maryama wa banaha hmm. babu wani abin haihuwa ba ce sanda yaro ya fado duniya sai shi dan ya zo ya tafi kan yaro yaro da shi sai yake fakewa da kuka illa maryam da danta sanda aka haife su shi dan bai taba su ba wannan hadisi bukhari da muslim duka su ruwaito shi Allah ka to ga ta haifi mace ita abin da ta fita samu ɗa namiji ga irin hidimar ta so wannan ɗa to kuma sai ga ta haifi mace kuma sai Allah ya sanya albarka ta fuskar ita wannan mace ina fata mun gani ana kafin yi nisa ana karantar da mu wani abu duk abinda kaga Allah ya zabar maka wannan abin alkhairi ne a gare ka ba kai abin da ka zabar maka kanka bane yake zama wa alkhairi da yawa zaka so abu sai ya canza maka ya baka wani abu to abin da ke nan ka yarda wannan abin da Allah ya canza ya baka shine alkhairi zaka yi addu'a Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza sai ya baka wani abu ba wanda da ka roƙa ba to Allah ya san wannan abin da ya baka ya ci wancin da ka roƙa da kai kun ga ita namiji ta zo ta haifa sai kuma Allah ya baka mace da zamu irin albarkar da Allah ya sanya fita wannan mutum ta ci ta maza dubu an gane wannan ko albarkar da Allah ya ta wannan mace ta ci albarkar maza dubu da haka kai ma gobe yana gaske ta kan addu'a in kai addu'a Allah ba ni kaza to kai kuma Allah ya baka wani abu ba abin da ka roka ba to kai ga wannan abu shi ne alkhairi an gane kai Allah godiya kamar yanda Allah sai mu Allah godiya Allah sai mu yi wannan suna Maryam malaman larabci sun ce ba larabci bane dan haka ne ma zai sarrafuwa ma'ana ka'idar sarf ko ta ba ta shiga ba ka cewa maryami a ce ila maryami sai dai maryama maryama ko maryamu amma ba a ce maryami bai sarrafuwa dan asalin ki suna ne wanda yake jaje ba larabci bane Allah ya taimake mu sai daga nan kuma sai ne ya fara فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المغراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من wannan mata ta Imran ga ta haifi mace kai alƙawari in ta haifi ta za ta kai shi ya zamo mai hidima masallaci do kuma ta haifi mace tare da wannan bata gajiya ba bata sanya ba sai ta yunkurin daukar wannan yarinya ta mika hannun masu hidimar masallaci dan yarinya ta girma a hannunsu ta kasance su suka tarbiyyantar da ita Shi ne Allah ya ce fa taqabbalaha rabbuha sai ubangijin wannan yarinya ya karbi wannan yariya ya kabul hasani ya amsa kawa ya amce ta amsa kawa ya sanya ta hannu na gari wa ambataha nabatul hasan ya raya ta rayuwa kyakkyawa ya ba ta kyakkyawar rayuwa ya ba ta jin daɗin rayuwa sai wannan mata ta miƙa wannan yariya a hannun shi wa gabanin masallacin kodin an gane wannan ko ya tarika ta a cikin wato hannun su kuma suka amce ta kyakkyawar amsa fatanafasu fiha suka yi gwagwarmaya suka kai suka komo su hannun wala da daura cikin su manyan limaman da manyan ladanai da manyan ladanai kowa ya taso kaune ce wannan yarinya ya zamo shi zai rene ta dan ne ni Allah jin imamihi domin yarku gaban su ce shi Imran Aga kafin ya rasu yana ɗaya daga cikin shugabanni masu kula da masallacin Jannah Kudu ta ne ma shine shugaban kwamitin wannan masallaci a lokacin da haka cikin mutane kowa sai ta rubuta ya reni wannan yariya Annabi Zakariya yana ɗaya daga cikin shugabanni a wannan masallaci a lokacin fa qala sai fa kada Zakariya sai Zakariya ce ana haqqu biha na tukowa tantance ta me ya hujje shi li anna qalataha indahu domin a lokacin gwaggwanta ma'ana kan wa'innata tana hannun wa huwa mutazawwijin bi karati ayana aurida kan wa'innan maryam ita ce asha'u bint faqur ita asha'u din nan bint faqur kan maryam ita ce kuma ta haifi annabi Za mu je da kai nan gaba sauran manyan yan kwamiti suka ce a wani yadda ba kalu la suka ce ban yadda ba hatta na qara hatta in dai an yi qur'a ayi qur'a ne wanda qur'a take to sai ya zama kine ne wannan yayi ya suka ta suka yi qur'a yanda suka yi qur'a ko su wajen su goma idan da tare dan kai da sauran limamai idan da tare kowa da ji yake yayi da zama hanne da suka je suka jefa abin jefa ke ruwa cikin wannan kogi kogin joda, da ake ce makan kogin Jordan din nan ruwan kogin da joda. to dama yin kike Qur'an ce kowa ya jefa abin jefawar wanda naki ya tsaya kan ruwa bai rutse ba shine Qur'an take suka jefa ababen jefawa kure ce ke da sai abin jefawa annabi annabi Zakariya ya tsaya kan ruwa bai rutse ba sauran nasu ko ruwa ya dinne to nan annabi Zakariya ya ci Qur'an da aka tura mai yarinya ya neme ta da haka ne Allah ya ce wa kafara Zakariya sai muka sanya relanta hannun annabi zakariya shi kuma annabi zakariya dan ya kyautata ma wannan yarinya da ya zo ya gina gida ko kuma ya gina masa daki a gefen wannan masallaci sai abinda ake kama a ce filin yanzu irin wannan filin namu yahuda kofa a jikin filin din sai ya kai ta can ciki ya aje zani yake sawa ya je wajenta in ya gama ya sauko sai ya dauka kane cikin kana alamu ba ne zuwa gurin ta sai inni ajid dai ya kawo mata dukkanin abubuwa da bukata ne da kullum to kullama da kana alai hazza kalila bi garaba duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wajen wannan dan kyamaki nata ya shiga cikin wannan dan abin da ne da ya mata ya aje ta a ciki dan ya je ya kula da ita ya kai mata abinci ya dubi lafiyarta wajada inda harisa sai ya iske wani abinci a gurinta wanda ba shi ya kawo ba kuma abincin ne ban mamaki domin sai ƴaƴan itatuwa waɗanda sai da rani ake samu su da damuna sai ya iske su gurinta in lokacin damuna ya zo waɗansu irin kayan itatuwan da ba sa yin sai da damuna na sai da rani sai ya same su da damuna a gurin waɗanda ba sa yin sai da damuna sai ya samu su da rani a gurinta sai haka abin sai ya ba shi mamaki sannan sai Allah ya sa maka saurin girma ka rika girma da lafiya a daidai wannan lokaci to abin da ya burge shi ya baki mamaki tana karama qala ya maryam annabi zakariya me nan na ta sai ya ce maryam anna laki hada wa ke kan su wannan abincin irin wannan abinci ne ban mamaki daga ina qala maryam ce ta ce tana karama fa huwa lil injila daga Allah ne eh, Allah ne yake kawo mu domin inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ba tare da wata gabuwa ba ba tare da wata wahala ba ya Allah ka azurta mu duniya da lahira Allah ka azurta mu duniya da lahira ba tare da wata wahala ba ya Allah Allah ka mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ya Allah Allah ka taimake mu kun gani kenan wannan baiwar Allah ba ta gajiya ba sai kokarin cika alwashin da sai Allah na ta ba da wannan yarinya ta zamo tare arde ne a hannun masu kawai masallaci in ba mu manta ba kuma mun ji yanda manyan limamai na masallacin birnin Kudus manyan ƴan kwamiti na masallacin birnin Kudus mutum da tara, kowa yana zambarma so yake a baki da nan Maryam dan ne dan asali babarsa mutumin kirki ne Imran kafin ya rasu mutumin kirki ne ya taimaki addinin Allah an fahimci wannan ko abin da muke so mu kararu a nan gurin kai ma a yau in Allah ya sa ka zama mutumin kirki mai taimakon addinin Allah ko bayan ba rayuwarka bayan ka bata lalacewa in Allah ya so Allah zai kawo mutanen kirki ki ta bar ma kulawa da zurfafa in baka da ki ta kokarin tarbiyyar da ƴaƴanka ko da baka rayu dan haka mu zama mutanen kirki متيمكي أجيني حلا ولي إن مكي خوف علينا ولا أن نهضر بدأني بإن تكيبا ألا يتيمي كيبا آية تدب ألا يتيمي هنالك دعا زكري يا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نعم Allah tabaraka wa ta'ala ce hunalika to a wannan lokacin ne lokacin da annabi zakariya ga irin wannan abinci na marmari ko wanda ba a samu a irin wannan yanayi kaci an samu yanzu hunalika da zakariya rabba shi ma zakariya sai roƙi ubangiji sai ne shi ma a wannan lokaci bai da sai ya taɓa haihuwa ba Ma sai shi a can ɗin ita ba taɓa haihuwa ba ga ta hatun tsufa har sun kai matuƙar gaya wajen tsufa amma ganin wannan sai ya dace ku tunda Allah yana iya samar da kai istin da shi da mana ake samu a same shi da rani to zai iya samar da ka koda daga wajen tsoho ne koda daga wajen tsohuwa da haka kure sai ma sai ku ubangiji sai ku ubangiji qala rabbi ya ubangiji habli min ladunka zuriya ya Allah ka bani zuri'a sai yake tsayyiba mai kyau ka bani zuri'a ta kwarai innaka sami'ud du'a hakika ya Allah kai ne jin addu'a ne annabi zakariya tun ya zama mutumin kirki mai taka tsantsan mai kokarin tarbiyyar tunda ƴaƴan wasu domin kaga yayi gukura mai hakkur a akai din ne tarbiyyar tunda ƴaƴan malamin kaga ne mai kokari ne wajen tarbiyyar tunda ƴaƴan wasu nan take yana yin wannan addu'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa maka addu'a dan a tabbatar da an amsa miki addu'a taki ma nan take sai aka yi gashi nan take فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة الله وسيدا ورسولا ونبيا من الصالحين الله أكبر الله تبارك وتعالى كله فنادت كل ملائكة النجي زكريا سيد ملائكة يكلاش ملائكة جبريل وهو قائم يسلي في المهراب a lokacin annabi zakariya yana tsaye yana sallah a cikin wani ɗan shamake naki wani dan gurfa na inda yake shi yawan ibada yi wannan addu'a kwadan sai ji mala'ika jibril ya kira mala'ikan nan sai ya ce miki annallahu yubashiruka lalle Allah ya ne maka albishir haya da da mai suna haya kaji an ba an ba suna ta shi wannan dana ka ya haya. an ce mai haya ne domin da shi ne za a raya mahaifar mahaifiyarsa mai rayar da mahaifa bayan ta kauce shekara ta 90 da wani abu ta haihu ba an gane wannan ko sai aka rayar da mahaifarta da samun wannan da ya haya shi wannan kan naka ya haya idan ya zo musaddiqan bi kalimatin min Allah zai gaskanta wata kalma da za ta zo daga Allah akwai wani abin mamaki da zai faru a zamanin in abin ya faru to nan take wannan dan kai haya zai gaskantar da wannan abu ba zai mutu ba wasayyida kuma wannan kana ta ga haya in ya zo zai zamo shugaban al'umma wa hasura kuma zai zamo katangaje ma'ana hasuri wanda ba ruwa ce da hidimar mata kuma lafiya ce da yana da lafiya ba bai da lafiya ba amma ne ba ruwa ce da hidimar mata shine hasura to haka annabi haya yake haka zai zama Wannan nabiyyan kuma zai zamo annabi ma min salihin yana daga cikin bayin Allah na kwarai malam yace ruwaya annahu ladhi amraka fi'a wa lam yutimmu a? an ruwaitu annabi haya har yanzu duniya ya gama abin da zai koma ga Allah bai taɓa aikata kuskure ba bai ma taɓa yin tunanin yin zunubi ba tunani ba bai taɓa yi ba yadda ya mutu yana da ƙananan shekaru to wannan shine sako wanda nan take Allah ya amsa addu'ar Annabi Zakariya ya roki da nan take an ba shi kun ga ba dadewa yana addu'ar ba ba sai ya kwafi kwana da kwanci ba kulli abin da yake qala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a shi kenan sai Allah ya karba a ce ga aikin ka na kware ka zama mutumin kirki to addu'ar ka da kai Allah zai amsa in kai addu'a Allah zai amsa in dai ka zama mutumin kirki na kwarai ina fata mun gani to da kai addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa sannan in za ka ki Allah kuma wani abu to roki ba ta na kwarai kaga annabi zakariya yace zuriyata bi tsaya nan ba sai yace ba ka ba da zuri'a ta kwarai kai ma in za ka roki Allah dukiya ita ce miki ya abun da ka so da kwa mu roki Allah ta ko ne yara sai miki a dukiya ta kwarai kada mu ce dukiya kullum mu tsaya kan gane wannan ku da mu ce Allah ka babu arziki arziki na kware kada mu ce arziki kullum mu tsaya sannan sauran su biyo bayan sai za mu taro kan yaya na kware an gane wannan ko da sauran abubuwa mu je roki na kware Allah ka azurta mu arziki na kware duniya da lahira ya Allah sai me ya gudana gaba قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء نعم قال النبي زكريا في في رد يا أن لا يكون لي غلام نزل da zan وفي da بعد ya faɗi wannan ba dan mutu anna yakunu li gulam yanzu nan zan samu da wa qad balaga li kibaru al hali tufa ya kani intaha tufa ya kani karshe ai ya kai tufa yawan shekaru ne a wannan lokaci fa annabi zakariya yana da shekara 120 shekara 120 yake da ita kuma ga shi wa mar'ati akar mata ta juya ce ma'ana akira juya inda take ko batan wata ba ta yi ba ga shi kuma a lokacin ita ma ta kai shekara 98 a dari sauran shekara biyu to ho kan shekara 120 ta kai shekara 98 dari ba biyu kuma ga shi Allah tabaraka wa ta'ala yi alƙawari zai ba su da Allah rabba ina fata muna fahimta a ce kaga abin mamaki ne to shi ma ya tambaya ne tambaya ta mamaki qala ce wannan mala'ika ya ce miki bisa umarnin Allah kazalika Allah yaf'alu ma yasha haka Allah yake shi kuma Allah yana aikata abin da yake so ne Allah yana aikata abin da yake da haka zai baka da sai me ya gudana qala rabbi li aya ربك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار نعم الله يكفي لن تاك النبي زكريا ديجي وانا بشارة قال سيدي ربي جعل لي آية وقال أتنيا من وسألامة wacce in matan nan gawa ta zan ga wannan alama alaman matata ta samu ciki da in karfi ki da murna qala Allah ya ce a fadi miki ayatu ta ayata ta alama ta ta in matarka ta samu ciki za ka iya ganewa Allah ta kalle nata za ka ji ka ta magana da mutane san sana amin kalani ba za ka iya magana da mutane ba sai ka ji bakin ka ya in za ka yi magana da mutane amma in za ka ambaci Allah sai ka ji bakin ka duk abin da kai yi tasbihi na wane ne na ambatan Allah radau amma in dai magana ta tsakanin mutum da mutum zaka jika ka kata za ka zauna irin wannan yanayi salatata ayyami har tsawon kwana uku da yin uku duk abin da yi da mutane illa ramza sai dai nuni sai isara sai ta kurma an gane ko sai ta kurma idan ka ji irin wannan yanayi to alama ce ta mata ka ta واذكر ربك فتجب da أبنجدك كثيرا جيوا وتجبهك ألك تكون أبنجدي جل أشي والإبطار شافيا دمريتي كي تأدعى كيوت أدعي ألوكتين شيء wannan shine alama shine aya shine abinda annabi zakariya zai ji idan Allah ya taddari matan nan ta ta samu ciki to kun ga wannan an gama da wannan saboda haka yayi addu'a Allah ya karba abu na gaban nake so mu gane wanda bai zo cikin nasin ba kun ga wannan addu'a da Annabi Zakariya yi nan take Allah ya amsa mama aka amsa aka turo malaka aka fadi mai dan amsa har aka fadi mai sunan dan da kuma irin alamomin dan da matsayin dan ma in ya zo in yi girma ga matsayin da zai zama an gane wannan ko ya roki kuma a nuna mai wata aya wacce za ta nuna matan kan ta samu ciki ya kuma aka kuma nuna maka ga ayar zai biya kasa magana da mutane ko ko sa ajin mamaki annabi zakariya ya zauna yana sauraren ya biya wuce ne zai kasa magana da mutane yauce ne zai kasa magana da mutane ya gane matan nan ta shiga dauki ciki wallahi abin da ya faru ba sai bayan shekara 13 Allahu akbar sai bayan shekara 13 sannan abin ya tabbata sannan dan yanzu lokacin da ya wacce addu'a maryam tana karama sanda ku aka haifi annabi zakariya maryam tana kace kara 13 an gani dan tsakanin haihu annabi yahaya da annabi isa wata kidi ne tsakani an haifi annabi yahaya da wata kidi aka haifi annabi isa an gani ku? to sai bayan shekara 13 sannan bukata ta biya anan nake so mu tattauna kai ta dan alsa addu'a din nan sharti na amsar addu'a daga ciki akwai in kai addu'ar to kuma ka jira lokaci ba a yi ma Allah dole babu wani mutum wanda zai ce maka shi addu'a ki kamar yankan wuka ba a kira samu Allah in dai Allah ne mai biyan bukata to ba a ne dole ya je ce ka roƙe idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani Ina karɓar addu'ar mai addu'a idan yayi addu'a Allah ne alƙawarin da amsa addu'a sai in kai addu'ar kuma to ba ka tsira ta maka kuma dole ya ja maka bukata sai ka saurara biyan bukata tana tafi biyan bukata tana tafi ka dai hakuri saboda haka in kai addu'a kai hakuri kada ka dauka in ka Allah yau Allah kaza shikenan gobe gobe ina da abin ya gudana ba haka bane ina fata mun gane sharadi na amsa addu'a na gaba shine ka ci halal ya kasance duk abin da za ka ci na abincin ka halal ne duk bakin da ke cin haramu to baya yin addu'a Allah ya amsa addu'a kuna fahimta ta kuwa yawa cin halal shine shimfiɗa ta farko ta amsar addu'ar mutum ai shi za kuke ganin mutan da ko kuma wasu ai karo ta sai an tashi a koyar yanzu ma ko ina mala aje malam ya mana addu'a ko ai tunani shi malam shi ne baki shi mai tsarki malam ne zai cin haram Allah ya taimake mu me hujja anan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ne har cikin arba'ul hadis ina jin ko shi ne malam goma ne ko na goma sha wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ambata mana wani mutum ya tilu safara ni tsawai ta tafiya ma'anan ne ya tsawai tafiya ne yawan aikin alkai aisha asa azabara me tsoma me kora duk aikin ibada yana ciki duk wahala yana tare da aikin ibada kaga min kusini ma an asa azaba ya mutu ya yadayhi ila samai yana miƙa hannuwa zuwa sama ya raji ya raji yana ya Allah ba ni kaza Allah ababu kaza Allah ka kare mun kaza Allah kai mun kaza Allah kina ta addu'a sai dai matsalar wa maqamahu haramun abin ki haramun ne wa mashrabuhu haramun abincin shi haramun ne kamar bakahu haramun sifati shi haramun ne wa zai bil haram ajin guzuri shi haramun ne sai annabi ya ce fa anna yustajabu lahu ya ya maza amsa samu wannan ma'ana ba za a amsa shi a ce duk bakin da ke cin haram to ba zai taba yin addu'a Allah ya amsa ba sai in an tuba an gane sharadin amsar addu'a ga mutum ka kiyaye cin haram kiyaye sun yi haram a bakinka in dai kake yayi yi har abada kake in kai addu'a Allah zai amsa sannan sharadi na gaba shine kamar da yake a nan gurin kai hakuri in kai addu'a kada kai addu'a yau kace dole ne gobe gobe na ka biyan bukata ba haka abin yake ba kai hakuri kai hakuri annabi kariya ya roki Allah mun ce ke shekara nawa goma sha uku sannan bukata ta biya to haka annabi kariya ma sako aka aika mala'ika ya fade miki haka ne ko ba haka ba to annabi Musa alaihi salatu wassalam kalamullah wanda yake magana gaba da gaba da zatin Allah gaban zatin Allah ya roki Allah Allah ya halakar da Fir'auna annabi mu annabi Musa Allah ya ce mun karba ya Musa mun ma ba ka abin da ka tambaya ya Musa kada uci su tsalaka ya Musa duk abin da ka roƙa Allah mun yi da mun ba mun yi maka amma kusa abin da ya faru ba halakar da fir'auna ba sai bayan shekara 40 shekara 40 sannan bukata ta jiya kallo wannan to ina gare ka kai ku kururu da ni ku kururu in da ba mu da garanti kace kun da kai addu'a yau shi ke nan gobe ka je ka ce kai wannan ma dai ba amsa ba shi ke nan sai ka fata rawarka da tsalle ko da an amsa din sai ka kasance kuma ka watsar an gane wannan ko sharadi na gaba na addu'ar kai da gaske kada kai da wasa dani inna allaha la yaqbalu du'a min qalbi ghafilillah Allah zai karba addu'a daga zuciyar da take addu'ar da wasa da wasa yake ba da gaske yake ba sai shi kuma Allah zai wasa Allah ba da wasa yake ba dan haka in zaka addu'a da gaske sai fata mun gani abu na gaba wajen addu'a ka roki abinda mutum irin ka zai iya samu mutum irinka zai iya samun wannan abu amma in ka raki ko wani abu wanda wani mutum irinka bai baka taba gani shi a gurin shi ba mutum irinka ba zai samu wannan abin ba to nan kuma ba addu'a kake ba ka nemi Allah galabe ne kun fahimce ni misali kamar yanzu mutum ya rika addu'a ya Allah ka sa rika tashi sama kamar tsuntsu fur ina dayawa cikin kasuwa ka taba gani wani mutum ya tashi sama haji ka taba ganin mutun yana yawo a sama to kai zaka bi Allah wannan kamar kalin Allah in ka isa ne kai ba haji kenan an gane wannan ko ina fata mun gane ko yanzu kana nan dutsen ne ko kana cikin garin kuntuwa ka ji uku kai ta addu'a ya Allah ya Allah wannan tsarota ta Makka daga wannan Sulaiman da Abdul Aziz bin Nasini zai yi <laughs> yanzu a ce sarkin Makka ake yau ya rasu duk alasan da dauka a nada sarki maka an zo nan dare ba dauke ka ce kin sarkin mata kaga zai yi kaga wannan ba zai yi ba irin wannan addu'o'i ba addu'a ba ce bagala ne ke cewa karo abin da mutum irin ka zai iya samu abu ko da abin mutane suna samu amma in abin nan ba irin ka yake samu shi ba to kada maka sauki Allah wannan abu kamar sai sarautar mata kaga mutane suna samu magana ce ta mutum da mutum amma dan gidan sarautar sai roka amma kai da baka shafe su ba kuma a dukkanin alamu ba zai yiwu ba dai a ce duk aka tsallake mutanen Makka a fito Saudiya a wuce kasar Larabawa a zo kasar Tukururu wai ma a zo Najeriya kuma a zo nan duk dare ba a ce kira dauka a kai ta kamar a naka kafarkin Makka haka zai yiwu ba zai yiwu ba to abinda za ka iya samu an gane wannan ko Eh, abin da za ka iya samu sai sarauta ta gidanku sai kai ma a nan kasar Najeriya kai ɗan gidan sarki ne to yalla za ka sarauta gidanku wannan ba matsala an gane wannan ko dan ko magana dukiya kana iya samu ta kowace bangare yalla ba ka naira da ba ka naira ne yawa wannan kuma kana iya roƙo mutum kiran kai da iya samu ko da ba baka ko talaka ne da yawa dan kai kan samu naira kai ta roƙo Allah ya baka to Allah ya baka ilimi an gane wannan ko wanda yake ba shi ba malami ba dan jahili yana iya zama wani ilimi dan gane ko dan gona gona ba kauye yana iya zama professor ta bangaren ilimin boko to riƙe Allah ya baka ilimi zai baka duk dai abin da mutum ka zai iya samu to karfi wannan waɗannan abubuwa malamai sun ce su ne manya-manya daga cikin tarkar addu'a bari mai mai tasa a dole dan mu riƙe su na farko kuma wannan na karshe mutum ya roki abinda mutum irin zai iya samu an gane wannan ko sannan in kai addu'ar kuma kai hakuri kada kai addu'a yau ka ce kuma gobe goben nan sai ka ga biyan bukata na gaba ka roki Allah da kikkiawar niyya da gaske kake ba da wasa ba na gaba ya kasance ka kare bakinka daga cin haram wa'annan in sun kammala to ana fatan duk addu'ar da ni addu'a ya amsa ta wa'annan sharɗa in sun kammala to ana fata duk addu'ar da ni addu'a ya amsa ta Allah zai amsa Allah ya taimake mu Allah ka ba mu dacewa wannan kenan amma ku ku sani Allah ya amsa addu'a har daga kafiri kafiri ba wanda ba musulmi ba Allah ya da amsa addu'a ya miki bukati ba ma kafiri ba kadai har sai dan mai addu'a Allah ya karba ran da Allah ya tsine miki dan ran da Allah ya ce tafi an tsine maka kai tsinan ne na ne nan take ce na ji na yarda na zama ya zama ya ji ya zama tsinan nan amma tare da wannan Allah ga bukatu na ka jinkirta mun kada ka kace ni har sai ranar Allah kuma yake la yadda na amsa maka wannan addu'a daga ka tafi ba za mu kace kan kadin ba har sai ranar ran ne yawan addu'a ka amsa kuma Na ka ce tun na asali ne tun na dauka ne ke ta shine har yana nan tun wanda suka gubra mai da Annabi Adam yana nan ba zai mutu ba har sai tashin duniya ya roƙi Allah wannan alfarma ne aka yi maki wannan alfarmar a ran da aka tsine ne albarka ran ne yawan addu'a ran ne kuma aka amsa ka gani ba shi hadisi ne hakka ce yana iya addu'a Allah ya karba ba a jin mamaki ba da ka kono da ba musulmi ba ko ka kono ma kaman ya kauce hanya yawan abu kirki kirki ko kullu kullu kaga Allah ya biya miki bukatar ki kaman yadda yake so wannan ba wata ba wani kayan gaba bane ba wani abin ta bane Allah ya taimake mu Allah ka babu dacewa kada mutum ya lokaci aya ta gani Allah yake cewa wa in qalat malaikatu ya maryam inna allaha sabaki wa bahharaki wa sabaki ala nisa'il alamin ka to wannan kenan mun ji yadda annabi zakariya ya addu'a da yadda Allah ya karbi addu'ar annabi zakariya da kuma irin abin da ya biyo baya bayan tsawon shekara goma sha uku sun bukata ta biya to yanzu shi ma ya samu ta ga annabi haya an haifa an gane wannan ko ita kuma lokacin maryam tana ɗan shekara goma sha uku ta kai shekarun balaga tana nan dai tana hidima cikin masallaci tana kokarin ayyukan masallaci tare da masu hidimar masallaci ana biye da ni Allah ya taimake mu to wannan a daidai lokacin kuma sai Allah ya kaddar wani abu ya fara faruwa bayan wata da kenan da haihuwar annabi Yahaya Allah ya ce wa iz qarat lil mala'ikatu tunda lokacin da mala'iku kuma suka faɗa ga ita wannan yarinya Maryam lokacin da ta gina ta kai shekara 13 ya ka aiko mala'ika Jibril zuwa gare ta yace ya Maryam ya ce Maryam inna Allah tafaki Allah ya zabe ki ya ji fitaki tun asali kalle yadda ya fito da ke daga gidan daraja wajen baban Imrana sannan ke kadai ce mace wacce aka sanya ta cikin hidimar masallaci babu wata mace ta samu irin wannan ta goma ce sai ki Allah ya sanya albarka gare ki inda aka rene ki gidan annabta ne gidan annabi Zakariya Allah ya azurta ki da abincin aljanna tun kina karama aka tsaka miki wani abinci mai dadi wanda ki kanki da nake yana mamakin abu waɗannan abubuwa zaɓi ne daga Allah Allah ya zaɓe ki wa dahara ki kuma Allah ya tsarkake ki tunda kike wani namiji bai taba taba jikin ki ba wani namiji ko sutura ki bai taba tabawa ba har ila azayyan wasafa ki kuma Allah ya ƙara zaɓen ki ya fifita ki ala alamin akan sauran matan talibai Allahu akbar daga cikin fifitawar ma ga zuwa Allah ya ce يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم الله يا يا مريم قلتي لربك يما ubangiji da'a a ce in Allah ya maka daraja ya girmama ka to kai kuma sai ka girmama shi sai kai mai da'a sai girma da daraja da fata in Allah ya maka ni'ima sai godiya sai ya karo ba wala in takartum la azidannakum in Allah ya maka ni'ima kai ma Allah godiya to Allah sai ya karo ma ni'ima in ko kai ne butulci to ka sani azabin shi mai tsanani ne me godiyar Allah in yi maka ni'ima ba ka fara baki kan a alhamdulillah na gode ma Allah ba nan ba kai abin da yake in kai abin da Allah ya ce da wannan ni'imar da ya baka to kai mai godiya kenan saboda haka yake Maryam ni'imomin nan da Allah ya miki ki yi ma Allah godiya menene godiyar wasjidi ki yi sujuda warqa'i yirku'u ruku'u tare da masu ruku'u da masu juda ai tare da masu sallaki sallah tare da masallata shine godiya da zaki ba Allah Allah ka taimake mu wannan kuma sai nuna ita Maryam ita kadai ce daya daya cikin mata wacce aka ba sisin ta shigo cikin maza a hada sahu da ita ai sallah sai sallah tare da masu sallah Allahu akbar aya ta gaba ba ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله أكبر الله تبارك وتعالى سيزود وأن آية domin ya ƙara bayyana mana gaskiyar annabta da manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me shakkar maganin manzan Allah ba manzo bane ba to ya saki Allah ya ce zalika wannan abin da aka bada na wa'annan labaruka na wa'annan kissoshi tun daga al'amarin annabi Zakariya da al'amarin haihuwa ita kanta Maryam din da abin da ya biyo baya min anba'il ghaibi yana daga cikin labaruka koyayyu waɗanda ba dan mun faɗi maka su ba duk duniya babu wanda ya san su nuhihi ilaika ga sunan mune maka wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kunta ladayhi yu ai tare da su su suwa su almajiran Imran din ta dan aka kawo musu Maryam suna rikon kantan kuwa ya zai ile nan ta Allah ya ce ba da gurin idza yalqaul aqlamahum sanda suke jefa alqalam masu na qur'a a cikin rakin nan ayyuhum yaqulu maryam ya wayene ne zai ni maryam ai lokacin baka amma ga kita ba da labarin sirriyan sirriyan wama kunta ladaihim baka tare da su iz yaqtasimun sanna suke sa'in da suke hutuba akan tarbiyyantar da maryam din nan amma ga kita zo da abin yanda ya gudana tsakanin ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da annabi Isa wajen shekara 570 ne wajen mahadi yanzu wajen shekara ɗari biyar da tamanin ko ma sama da haka kenan domin ana magana da haihuwar inna annabi isa to tsakanin ɗauki annabi isa da bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai wajen shekara 570 ko da shida ko da bakwai kalli wannan amma da labarin kuma manzon Allah yana badawa a ce wannan alama ce ta cewa manzon Allah annabi ne manzo ne domin an ji wannan labarin kiryan kiryan daga baki kuma inda alqur'ani bai ba mu wannan labarin ba duk duniya ba ka da inda zaka je ka ji wannan labarin Allah ya taimake mu wannan kenan to sai aka ci gaba da saka mana sauran abin da ya rage na wannan kissa sai da na Maryam sai da Maryam Allah ya ce إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين babban magana to wannan abin da ya gudana kenan in ba mu manta ita Maryam din ne da ta cika budurwa ta kai shekara 13 sannan in ba mu manta ba ba ta fada gida sai masallaci wannan masallaci ne garin Qudus dan dan dakin ta yake ita take hidindimin sharar masallaci gyare-gyare ke cikin masallaci nan take kwana nan take wuni aikin take nan dama aikin muharrari kenan akwai ire da masu wannan aiki an gane wannan ko to kun ga wannan guri guri ne mai tsarki dan haka duk lokacin da haila ta zo mata takan fita ne ta bar masallacin sai ta fita gabatin garin birnin kudu nan gabacin garin birnin kudu ta tafi cikin daji da yi fuska a can har sai ta gama haila ta yi wanka ta dawo an gane wannan ko kamar da tabbata a cikin suratul maryam din ko ban tabbatar da ji makana sharqiyya guri gabatin gari take ta gabatin gari to sai irin wannan haila ta zo mata take ta daga masallacin da ita kadai ta tayar ma gabatin garin Qudus yasa kuke ganin Yahuda har yau suke da ja ya ganin Qudus gabatin garin Qudus lafiya an gani wannan kenan sai ta to ta fita tun domin wannan haila ta ta ko karke nata sai wani abu ya faru kwakan sai ta ga wani mutum ya tinkaro ta tace in dai kana tsoron Allah kada ka iso nan karshe dai ya nuna mata ni ba sako ne aka aiko ni zuwa gare ki daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake cewa iz qarat lil malaika na lokacin da malaika yake fada shine malaika jibril ya ya maryam ya maryam ki hakuri inna allaha yubashshiruki allah ya nemi ki albishir bi kalimatin minhu da wata kalma daga wajen wannan ita ce kalmar tun da aka ce annabi ya zai gaskata wata kalma za ta bayyana daga wajen ki ana za a halittu wani da dangane da ki da kalmar Allah kalmar na ita ce kun fayakun zamu kullu sai zamu da wannan kalmar a halittu wannan yaro wannan kalma ko kuma wannan yaro ismuhu sunan al-masihu sunan al-masihu isa dan maryam ya ta dingina shi zuwa ga mahaifiyar shi wannan kana shi in yazo wajiha mai kwarjini ne ma'abocin kwarjini ne fi duniya a nan duniya da annabta da kwarjini sai mun bari wal akhiratu ko mutum ne mai daraja a gobe kiyama wa min al-muqarrabi kuma yanda da cikin makusanta ga zafin Allah gobe kiyama sannan kuma ji ne wa yukallimu an-nasa wa karran wa min nasa zai yi wa mutane magana fil mahdi tun yana zaman goyo wa kahala kuma zai musu magana in ya girma wa min as-salihin kuma yana cikin mutanen kirki an gane wannan ko wannan malamai sun ce daga cikin alamomi da suke nuna annabi Isa zai dawo domin aka ce hal ana nufin daga ɗan shekara arba'in wanda bai kai shekara arba'in ba ba a ce ne hal dan yin suka kasa rayuwa akwai tun daga sabiyin sai waladin sai yabi'un sai baligun sai tabun sai ka hal an gane wannan ko daga ka hal sai suka cewa sai suka ce sai yaqul daga nan sai a juza an gane wannan ko eh daga nan sai harama in an mutu ne kuma sai hore <laughs> Sabiyar kamar yaro mai shan mama waradin yaro haka dan yayaye wanda ya dan daga walad an gane wannan ko har zuwa wajen kuma yake kara goma ana iya kira su walad daga wajen kara ta uku zuwa ta biyar ana kira mutum ya fi wanda ya kusa balaga ya kusa balaga daga nan sai balibu ana kadara balaga daga wajen shekara 15 zuwa 18 kan gane wannan ko daga wajen shekara 18 zuwa wajen 20 25 ana ce mutum kuma a irin wannan lokaci shabun a wajen 30 ko 35 shabu ake ce mataki su ne matasa kan gane wannan ko tun daga wajen shekara 20 eh, zuwa 25 zuwa 30 har 35 a kira mutum ɗan kungiyar matasa shabun kenan to daga nan sai ka haru ka halu cikakken mutum to shi bai farawa sai mutum ya kai shekara arba'in daga nan zai zama kahal daga nan har zuwa shekara 60 a iya kira shi haru in ya wuce 60 ya kai 65 biyar ya zama shehu ya zama tsoho kan gane wannan ko ko ya zama dattijo <laughs> daga nan Allah ya tsawon cin kwana aka ta wajen saba'in da zuwa tamanin an zama haramu ya jiddige kuma ya jiddige daga 80 75 80 80 da wani abu sai daga nan kuma an zama haramun sai eh, ana harama tafiya gurin lokaci yayi Allah ke rike mu Allah ka samu cikar imani to kun ga nan an ce zai yi magana da mutane filin ma'adi ina cikin zanan goyo yayi magana da mutane cikin zanan goyo kamar da mu ji gaba to amma bai yi magana da mutane ina kahalan ba domin sanda abin da ya faru gare shi ya faru aka dauke shi zuwa sama yana dan shekara 33 ne yana mataki bai kai matsayin kahalin din ba to da wannan sai malaka ce kenan zai dawo duniya har ya tuka shekarun shi bakwai ya kai shekara 40 sannan yayi magana da mutane sannan ya rasu an gane wannan ko wasu kuma suka ce in ya dawo shekaru 40 zai in ya dawo yana rayuwa وسكة يا وإن كان بقيه زي سكة أتن ثلاثين لأكو تزمو أربعين حتى دي يعني تنفت فيها جسي كما ما لمسني بين الدامة أتن جا وأنني يسعى عليه السلام الله يسعى آية تجب أن لا قالت رب أنا يكون لي ولد ولن يرسبني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر قال سيدتنا مريم cikin mamaki da shi ran ya ubangiji Allah ya kula da wadada ya za a samu da wallan yanku ne bakar wani namiji bai taba taba shi na ba tunda nake قال sai Allah ya faɗa ta hanyar wannan mala'ika ya faɗe mata kazalika Allah yakhluqu ma yasha ai haka nan Allah yake halitta abin da yake zaki samu da saboda haka Allah ya so idza qara amra idan Allah ya nufi hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun kun sai ya ce ma abin zamo fa yaqulu kun sai ya zamo abin da ke faruwa kenan to da wannan kalma ne ake samar da abubuwa da haka da wannan kalma ne an samu miki da ta. nan ta kuwa sai ta ji ta ciki kamar yadda ya gudana cikin sulkin maryam ba ai a rubuta ta kullu tsohon ciki Allah rabba ta cika cikin damuwa ta cika cikin tashin hankali har ta rika cewa ya wailata haza ko hadha wa kuntu tsayen mansiya ya kai tona ina ma a ce na muke kafin wannan rana amma man da ni na zama mantatta dana ta jin dadi yanzu ni biyar babban mutum kamar Imran wacce annabin Allah Zakariya ya rena aka rene ni a cikin masallaci ana tashi ana yahuna aka kunyan aljanna da da kuma cikin mutane A san nayi aure ba ban taba zama da wani namiji ba in tausiya ku ita jama'a cikin mutiya ya zan ce wa mutane wannan abin yake damun ka har take gure ina ma ake mu ina ma ake Allah bai kawo ta wannan rana ba subhanallah ka gani ce wannan ƴan uwa yana karantar da mu duk mutumin kirki shi Allah ya garbe na ta faɗe muku duk wanda ka gari da kwano certificate da secondary ne na college ne NCE ce diploma ce kai ko kwalin digiri ne kafin ya kai ga wannan iya ta jarabawa to haka duk wanda ga Allah ya daga darajar shi kafin ya kai ga wannan guri ya ta jarabawa dukkan wani mutumin kirki sai Allah ya jarabawa sai Allah ya jarabe sai ya jarabawa to kalli wannan wurin Allah ji asalin gidan kaga tun daga dai ai ko sai muka dauko jiyan da aka haife ta jiyan da aka yi alƙawari da ya ta da aikin masallaci ji asalin ubanta mutumin kirki ne shugaba ne na kwamitin masallacin garin Kudu jiyan da mutane suka yi rugin gantar renanta manyan mutanen gari sama da mutum 29 kowa so yake ta zo hannu dan albarkatun mahaifinta duk inda ta girma cikin masallaci duk irin abinci da aka kawo mata an gani shi wanda ya rena annabin Allah duk irin girma da mutunci da darajar da Allah ya bata amma kwatsam kuma ran nan sai ga ta da ciki kuma za ta haifi ce ran nan ta dauko kar ran nan ta kuma dawo gida cikin mutane kuna tsaman za ka yanka ba za a yi magana ba yanda za a yi ba magana ba dan wani take kuka take tayawa wani ya ce tona mitu qabla hada ina ma ace na mutu kafin wannan rana wa kuntu na sayan marjiya na zamo man tatta a bar mantawa Allah ya tsiko kidan ki shiga jama'a in sun miki magana ina kika samu shi kice ki yi alƙawarin ba za ki magana da kowa ba shikenan nake kulle bakin ki haka ta sauko ya cikin damuwa cikin tarkar ta shigo cikin jama'a ya ci ƴar uwa musulmai ne sauraron mu yanzu yanzu kaddarce ce cikin wancan yanayi ya hike ji a cikin zuciyar shi ya yake cikin tare jama'a in ce ce haka ta faru gare shi ya zaki shigo cikin mutane da rana ba da daddare ba a ganki da da an san kuma wancan matsayi na naki subhanallah a cikin kullu ana da raba mutane kirki ne haka ta dauko yaro ta tinkaro jama'a daga ganin ta kuwa nan da nan gari gare rikici ya maryamu anna laki haza ya maryam ya aka kika samu yaro kai kai kai kai ga abun mamaki maryam eh ina kika samu yaro to mu je mun san ma kana abokin ba akanki wa ma kana ummuki biya mun san dai babanki ba mugun mutum bane in nake ko ba karuwa bace anna laki haza ina kika samu yaro kaga abun kuma laqad fariya kin zo fa da abu mai ban mamaki kin zo da abin tambaya maryam fa asharat ila ita nuni zuwa ga yaro suka ce kai fa nukallimu man kana fil ma'ad sadiya ya zaki nuna mana yaro ki mana bayani ce maryam zaki nuna mana wani yaro wanda yake cikin zanan goyo fa gaskiya ya aka kika samu da <laughs> kagani nan take annabi Isa yana cikin zanan goyo kamar yadda Allah ya zai magana yana jariri qala inni Abdullahi, yace kai ku bari ku ji ni bawan ne Allahu akbar ai da kai suka rike baki kace a'a ka ji yaro da magana kai da magana wannan dan gaba gaba din nan to daga nan ne sai yahudawa suka tafi kake hudu akwai ne saburiya akwai akujiya akwai marqusiya akwai ko bangaren shi wa akwai na bangaren masu imani waɗansu sai suka ce kai haji yaro da magana suka ce wannan yaron ba mutum ba ne suka ce kurus Allah ne tun lokacin suka tamba suka ce Allah ne kurus dan gane wannan ku wasu suka ce a ƙarya kuke ba Allah bane dan Allah ne dan gane wannan ku sune ne suriya suka ce dan Allah ne aka ah, ba ku gani ma ina umrin take zaune a masallaci to masallacin dakin waye dakin Allah ne shikenan yaro dan Allah ne ka gani ko ce da wannan ke da wasu kuma suka tafi ce a a ai in kuka lura ita kanta Maryam umma tun wajen haihu wata dalilanta akwai abubuwan mamaki tun daga lokacin abin ya fara kun taka ganin mace wata ce hidimar masallaci in ba Maryam ba kun ji wata mace wata ce hada ko da maza a sallar in ba Maryam ba saboda haka akwai abubuwan lura ita ma wani bangare ne na Allah sannan kuma shi ma wani bangare ne na Allah sannan akwai Allah uba Allah uku ne salihu salata abubuwa ne guda uku suka haɗu suka bada Allah guda daya an gane wannan ko suka bada abu ɗaya zama Allah har suna da wata hujja ta kundinka bari ku da abu take cewa wajen hujja kala wannan ra'ayi na ka cewa suka ce misali yanzu idan aka ce rana ne rana in an ce rana a fahimta ka ne rana sama ko ta abin da sama haka ne ko ana cinye rana to wannan hasken ma ana cinye rana a ce da rana ai da wannan hasken ko da rana na je guri kaza cikin wannan hasken da yau kuma kace na sha rana wancan abin kaza zafin kuma kace suka ce to rana waɗansu abubuwa ne guda uku duk ana ce musu rana hasken ana ce ne rana zafin ana ce ne rana wai to kallon abin na sama ana ce ne rana to abubuwa uku suka suka bada rana sunan rana saboda haka shi ma shi ma Allah abubuwa guda uku ne suka haɗu suka bada Allah Allahu akbar kun gane wannan ko to wannan kenan haka suke tama mun ne wannan kenan wasu kuma suka tafi da cewa duk ƙarya ake duk wannan ƙarya wannan bangaren sarakuna kenan lokacin bangaren sarakuna gwamnati a lokacin da ta dauka kuma duk ƙarya ake Maryam kullum ta yi zane ne ta haifi wannan yaro wannan yaro dan zane ne da wace zane ta ayyana wani kafinta dake kusa da masallaci shi ma yana kula da falasin masallacin ana ce baki kullun da Yusuf kafinta shi ke tare da ɗan kayayyaki na masallaci sai ya bar masallaci kujerun masallaci da gyarawa kace ai ba ku kaje shi ma ai bukkan ki kusa da masallacin take saboda haka ba su yadda ba su wannan magana ce kure dan zanani ne har yanzu akwai masu wannan ra'ayi a duniya annabi isa dan zanani ne maryam kuma ta haife subhanallah shi yasa ba take yunkurin kace kaga bangaren gwamnati a lokacin abin da ke rubuta a gwamnatin lokacin dan zanani ne an gane wannan ko sai bangare na biyar su ne masu imani su ne yan karanta wai yaro da kai ya ce ki bawa Allah ne ko kuma kun sani ne kamuka ne to ku ce miki kun kun ko wata ne shi ko kiwa ne ba shi ku shi ba Allah shi kullum kake shi ya ce shi wa Allah ne Allah ya baki littafi ya ce ya ce Allah ne shi kina mu kyale shi haka na mu ce wato tun daga lokaci to kaga tun daga lokaci aka samu rarrabe aka samu rarrabuwa haka abin ya taho kuma haka abin har gobe gari da Allah ya da Maryam Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa Allah ka karo mana shiriya gashi mun gangaro mun koro da istration gashi kuma da dukkanin alamu lokaci yayi za mu dakata anan Allah ya kai mu gobe sai mu ji me ya faru kuma da ya biyo baya Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu dacewa cikin al'amura gabaki daya abin da nake so mu rike cikin darasin mu na yau akwai abubuwa guda biyu wanda nake son ya zaura cikin zakatan mu mu kula da waɗancan sharɗan addu'a ɗinta domin kan mu kuma bukata ne muna da bukata gurin Allah sau da yawa mukan bi dare musamman cikin Ramadan nan da addu'o'i to mu kiyaye wadannan darsa in mun tashi a can mu kallo wadannan darsa musamman cikin haram din nan in muna ci to mu kokari mu dena mu kokari mu dena in muna san addu'a muka zama amsarsa mu kokari mu dena mu sarki mu tsauta Allah ka taimake mu Allah ka mu ga mu gyarawa abu na biyu in mun yi addu'a kada mu dauka gobe gobe sai mun ga biyan bukata Ali bin Abi Talib yake cewa duk wanda Allah ya azurta da yake addu'a Allah ba zai haramta mai an karɓa shi arba sai dai in ya bata abaki daga baya sai dai mutum ya bata abaki amma an karɓa addu'ar bawan Allah mutum musulmi mu'mini ta amsa sai dai shi ya bata abaki ta wa kuwa yake kai na yi addu'a ba amma amsa ba kuma dai hakura ba su shi kenan ya bata abaki an gane wannan ko kada mu bata addu'o'in mu duk abin da ka Allah ka yi kai ne Allah ya karba kurin bukata take jira ta biya yanzu Kana jira ne bukata ta biya ko bari ko ba ma za ta biya in Allah ya so za ta biya kai hakuri a kan wannan Allah ya taimake mu sannan abu na biyu wanda nake so mu cike cikin zakatan mu shine dukkan wani mutumin kirki sai Allah ya jarabe kallo wannan baiwar Allah irin jarabawa da Allah ya mata irin jarabawa da Allah ya mata an gane wannan ko to saboda haka kai ma in dai Allah ya zabe ka mutumin kirki ne kai to Allah ba zai taba zabar ka haka nan salin alim ba sai an jarraba sai an jarraba ka gurgudun nauyin jarrabawarka gurgudun irin ta goma tun da Allah zai maka saboda ka mu daure a irin jarrabawar da Allah zai jarrabe mu a cikin alqur'ani ne girma Allah ya ba mu labarin annabawa ne guda 25 kowane annabi ka dauko ka ajiye sa ki gaban ka sai kaga akwai nau'i na jarabawa da Allah ya jarabe shi da ita wacce kai ba a jarabe ka da rabe rabin ta ba a ce duk mutumin kirki sai Allah ya jarabe haka sai ma baiwar Allah kin gade ga abin da Allah ya jarabe Maryam sai hakuri Aisha tar Annabi sallallahu alaihi wa sallam diyar sirna Abubakar duk duniya ba wanda ya kai darajar mijinta Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum na biyu a daraja shine kuma babanta na abubakar kaga iyar manyan mutane matar manyan mutane irin wannan a birnin madina ba a kauye ba musulmi ba kafirai ba wata shida aka yi aka ce tayi zina ane masa farmatin tayi zina tana kuma tsayin matar manzon Allah sallallahu alaihi wa hadisin yana da cikin riyadu salihin ko hadisin suna na dama cikin bukhari da suka karanta da yadda abin ya faru aka ce tayi zina aka dinga kuramatu musulmi suka yi wannan bai ta kare ba masu sallah suka suka masallaci ko suka ta wannan gurbi suna tsaye su Aisha ta ce wallahi watan ne kidda. ya kai a garin Madina ba ne mun magana in ba mahaifiyata ba kowa ya dauke mun kai sai hatta ne gida annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yarda da abin da ake faɗi ba amma firja kai yawa surutu yayi yawa ya kai da sahi sai dai dago labure sai mun kwana lafiya ina ce lafiya lau in su lafiya kuma sai gobe hadda da ƴan uwanta na jini ƴan uwanta na jini suna gaba gaba wajen yaɗa wannan magana Aisha kenan fa matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yar sirna Abubakar ta samu kafa cikin irin wannan hali karshe Allah ya saukar da aya dai dai dai aya tara wasu malai suka ce aya 11 ma Allah ya wanke kalli wannan a cikin ma kenan cewa sai ki da Allah bai jarabe ki ba kai wa ne da Allah bai jarabe ka ba to mi hakuri in mun samu kanmu cikin jarabawa rayuwa ce in muka yi hakuri muka rike addini to Allah zai fidda mu kamar yanda ya fidda ɗan baya mu ma Allah ka fidda mu Allah ka taimake mu to ni akwai tambaya na to kana wato eh, assalamu alaikum ana sanar da ɗan uwa musulmi jana'izar malam Abdullahi Kele da Allah ya yi masa rasuwa yau wanda yake shi ma dan agaji ne na masallacin eh, izala da ke makera za a yi jana'izar sa a filin aya da karfe shi da rabi Allah ya farka mai Allah ya kai Allah gafarta mai Allah gafarta mana gaba cikin eh, eh, haka haka ne wannan haka ne abinda malam yake cewa cikin wannan fadakarwa in Allah ya jarabe wani daga cikin ƴan uwa musulmi to kamata ya mutane ba kullum mu daga fata shi jarabawa tana iya fada kuma kan kowa Allah ya jarabe annabawa ya jarabe mutanen kirki kowa na iya fada kan jarabawan nan misali da Allah ya ta wani yana da dan abin hannu yana yalwatawa yana juyawa sai kwadan kuma ran nan Allah barka wa ta'ala ya kawo kare arziki ya kowa bai da to kada ku misal da ai ba shi ai ya tsaya ai kaza kaza kaza me ta jawo jayin abubuwa jarabawa ce daga Allah kai ma din ba ga garba Allah ya jarabe ka da haka mu sanya Allah gaba mu yi kokari mu jarabawa Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa ai shikenan ko wa alaikum salam da addu'a haka hmm yana amsa kwarai So eh. na fahimta tambayoyi ne malam ya guda biyu na farko kamar dai da muka yi magana wajen gaggauta amsar addu'a din nan yace nace kada ka dauka dole da an ji bukata nan take eh to cikin addu'ar ka iya cewa ya Allah ka ta biya mu bukata haka ne ko ba ne ita ma addu'ar ce kai addu'a Allah ya biya mu bukata kuma kai addu'a Allah ya kawo biyan bukatar da sauri yana iya kawo da sauri an gane wannan ko kaga ba shi ta miki kai ba kana nema ne bukatun nan to ta zo da wuri kana da bukatun haka an gane wannan ko sai dai kuma ya ga dama ya kawo ma da wurin kuma ya ga dama ki kawo ma da wuri wannan kuma cikin ikon shi Allah ya taimake kenan. sannan tambaye ki ta biyu yace kamar gurin aiki zaka samu a ko inda ba musulmi ana tare za a zo ki da wani taro a ce musulmi ku yi addu'a a ce su ma su yi addu'a idan suna tasu addu'ar za ta iya cewa amin Kina tambayar ko eh, in sun yi abin da yake ya dace da shari'ar ka babu shi a da yake ta dace da shari'ar ka misali kirista ko wani wanda ba musulmi ce Allah ka ba mu zama lafiya ka iya cewa amin an gane wannan ko ya ci Allah ka gafarta muna ka iya cewa amin an gane wannan ko amma in yace albarkacin Yesu dan Allah sai ka ta ganin ba <laughs> ka gane wannan ko sai ka ce ban da wannan ba cewa <laughs> Allah ce mu ce mu amin amin to ai kike ko Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka wala ka zama lafiya Allah ka so ka mutuwa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka taqabbal minna innaka antal ghafurur rahim alhamdulillah